To a mu na nishadi yau lalle mun yi babban kamu. Salamu alaikum. Bakoncin wa muka samu? A sunana Profesa Umar Faruk Jibril a daga tsangayar koyar da ilimin aikin jarida da sadarwa. To me sauraro zai yi mamaki ya ga farfesa a fannin aikin jarida kuma za mu tattauna akan harkar fim. A to fim da jarida adi abu ɗaya ne duk sadarwa ne eh kawai wannan hoto ne wannan kuma rubutu ne eh. amma duk abu ɗaya ne Yes. me ja hankalinka har ka yake yunkurin bude makaranta da za a dinga koyar da masu sha'awar harkar fina-finai su yi shi a ilmance saboda irin kalubalen da masana take fuskanta yanzu da kuma wadda ta fuskanta a baya mm ya zama dole a mutane su yi tunani cewa menene dalilin da ya kawo haka na farko yanzu babban kalubale shine kasuwar fim din ta yi ƙasa dabarun yin fim din an mana nisa da shi kansa fasaha da technology da ake kawowa da irin equipment da ake kawowa suna bukatar mutum ya iya karanta abu ko ya rubuta yadda zai iya amfani da abubuwan wannan shi yasa muka ga ya dace a wannan lokacin a shigo da tsari na ilmantarwa akan koyan sana'ar fim kafin ma mutum ya shiga shi yasa muka fito da tsari guda biyu tsari na farko shine tsarin masu son su shigo sana'ar mm. waɗanda ba su taɓa yin harkar ba tsari na biyu shine wanda suke cikin sana'ar suke zan su goge a fannoni daban-daban na sana'ar shi yasa to ɗauki tsari na farko waɗanda suke sha'awa mm. ita wannan makaranta ya za ta ya za ta gogar da su ko ya za ta dora su akan turba watan tsarin da wannan muka ɗauka shine ba za ka koyi aikin fim ba sai ka yi fim kafin ka gama koyi aikin fim su kafin shine zai nuna cewa ka koya saboda haka daga wanda duk zai zo za mu fara koya mai tun daga farko tun daga tunani har zuwa lokacin da zai yi fim ya fita da fim ɗinsa kowa zai fita da fim ɗinsa wanda ya gama a matsayin ga abin da ne a makaranta kuma dama duk duniya ma in ka ce kai fim kake yi za a ce kawo fim ɗinka ne so in ka ce ga fim ga abin da kai za ka nuna evidence na cewa ga fim ɗin da kai tsari na farko kenan shi tsari ne kamar da na faɗa na mutanen da suke son su shigo sana'ar eh, matasa da suke son shigo sana'ar kamar wanda suka gama secondary school ko wanda suka gama NCE ko wani abu waɗanda dai ba su da ilimi akan wanda ba su da masaniya akan yadda sana'a daga tushe ake son daga tushe ita wannan makaranta muna ta zuba ba a gaya mana sunanta ba sunanta Digital Film and Television Institute an riga an buɗe ta ko yanzu a buɗe ta kusan in ce an bude hmm. saboda yanzu mun fara sai da form na registration na hmm. makarantar hmm. na, admission za a yi registration na fara karatu satin karshe na august satin farko cikin zuwa satin farko na cikin september to kuma a zango na farko na eh, gina mm, sababbin masu shiga harkar fim tsawon lokaci nawa za su ɗauka sannan menene ka'idoji gaba daya tsayin lokacin na zangon biyun gaba su mm. sati goma sha biyu ne wata uku wata uku uku ne mm. saboda kamar na faɗa certificate course ne ok certificate eh wata uku uku ne ya certificate ake yi for now eh. ai ba za ka fara da diploma ba ko degree ko wani abu mm. sai ka fara tukun ta ƙasa abinda muke yanzu certificate ne wata amin wata uku eh sati goma sha biyu to ita wannan makaranta shin idan mutum ya yi certificate din takardarsa ko ina zai iya zuwa ya nemi aiki da ita ko ina zaka iya neman aiki da certificate ma'ana an yi mata rajista an yi mata ana an yi da ministry for higher education yanzu haka mm. muna yi muna yin abu da su sannan mun an so takardun registration na ah, mbte mm. su ma za mu yi mm. za mu cika duk ka'idoji muna mun cika duk wannan ka'idojin za mu kai ita ba a kafin wa ba a buƙatar jam ita a'a ba a buƙatar jam wannan makaranta ce ta koyar sana'a hmm. mutum ya yi sana'a da zai dogara da kansa ba digiri za a bada ba certificate a yanzu a yanzu eh. um, wani um, kwasa-kwasai kala nawa za a koyar kwasa-kwasai suna da ɗan dama akwai cinematography akwai eh, directing akwai production akwai uh, sound engineering akwai set design for television and film mm-hmm. akwai akwai da dama dai abubuwan to kayan aikin da za a koyar da waɗannan uh, kayan aiki na zamani aka samu kayan aiki muna da daidai nisa nakun kayan aikin kun samu daidai da daidai gwargwado daidai gwargwado kayan aiki na zamani muna da shi shi yasa ma muka bude gurin to da ƙanana masu tasowa waɗanda daman suna cikin harkar ma za su iya eh, shigo kwarai da gaske za su iya zuwa saboda eh, su goge a fannoni daban-daban wanda suke da sha'awa to muna godiya to ni ma na gode baraka bashir dandalin voa